kuna ranar Litinin bakwai ga wata Ogista shekara ta da da uku kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Dubun dubata al'umma ne suka huto domin nuna goyon bayan su ga CNSP jiya da maraice a birnin Yamai muna ce da karin bayani. Hukumar ta CNSP ta dakatar da shawagin jiragen sama daga sararin samaniya kasar Niger tun daga ranar jiya Lahadi bakwai ga wannan watan. rahoton na musamman na wannan maraicen zai yi tsokaci kan hukuncin da ya rataya a kan laihin shaidar kariya wato karya da fata wani lahiya ga labarin kamar yadda suke yau da sani aka so mu gudanar da jarabawar bts a dukkan fadin kasar niger a jiri na shida da ke CAG jita 25 birnin Yamai komi yana tafiya daidai kamar yadda Dr. Hawa amidu shugabar jirikin kuma ƙwararriya a bangaren sadarwa ta shaida mara Samira Rafi. e mun samu mun fara yau da safe. tare da jarabawar dabarun iya maganar faransanci sannan akwai ɗalibai su 340 waɗanda ke zana jarabawar a fannin sadarwar kamfanoni da yake har yanzu jarabawar faransancin bata kare ba amma dai komai na tafiya daidai har muka fara yau da sahi babu wata matsala da muka fuskanta ɗalibai sun zo haka zalika masu tsaron azuzuwa a karfe bakwai da rabi aka fara kiran ɗalibai zuwa aji sai aka fara zana jarabawar a karfe takwas da minti biyu ɗaliban da ke sake zana jarabawar bakulari a tsarin dai su ma sun suma zana jarabawar tasu ta lissafi cewa da matematik a dukkan faɗin ƙasar nijar a cikin sanarwa mai lamba 22 da hukumar cnsp ta fitar ta bayyana cewar duk da nuna kyamatar hukunce-hukuncen sai da yawo al'umma ƙasar nijar ta yi a game da yin amfani da karfin soja yunkurin yaƙi bai kau ba ana ci gaba da karfafa rundunonin jami'an tsaro da za su kawo farmaki a ƙasar ta niger cikin ƙasashe biyu na afirka ta tsakiya cnsp ya kara da cewa tsarin na da yawo baya da wata hujja sannan kuma duk ƙasar da ta kuskura aka kawo ma ƙasar nijar farmaki da gare ta ta nijar wato ƙasar ta nijar za ta dauke ta tamkar ta ba da kai buri ya hau haka zalika sanarwar iyakokin ƙasa. na samaniya ta kankama tun daga jiya lahadi 6 ga wannan wata shekara 2023 a cikin wani yunkuri wato a cikin wani kudurin doka da hukumar ta cnsp ta dauka an dakatar da ayyukan shawagin wato wasu kamfanoni shugabannin wasu kamfanoni cewa da ma'aikatar da ke kula da tsarin manyan tarurruka cewa da aneka e da ma'aikatar da ke kula da eh, da kawata manyan birane na kasar niger da kuma ma'aikatar ba da bayanai ansi da ma'aikatar da ke bunƙasa jalli da husa'o'i da hukumar turwazen da wakaf da cibiyar da ke kula da tsare-tsare da kuma kare lafiya sannan kuma da hukumar da ke kula da makamashi da sauransu wato kungiyar mcp da ke kishin kasar niger ta gabatar da wani taron gangami a hilin wasa na kunce jiya don kawo bayan su ga kwamitin sojoji da suka yi juyin mulki cewa da cnsp inda mambobin suka halarci taron gangami general da brigada tumba muhammad da ɗaya daga cikin jigogin na cnsp ya yi jawabi gaban al'ummar ta taru da fifi a kaɗan daga cikin abin da yake cewa da tanar fudi ahmed ya haɗo mana Jani Abdurrahman, President du Conseil National Jani Abdraman, shugaban Majalisar Kare Mutuncin Ƙasa, ya umurce ni da in faɗa muku yau da mako ɗaya ya lura da gagarumin yunkurin da kuka yi wanda ke bin sahun niyyar da ya ɗauka. Muna ƙara tursasa ku na ku tsaya tsayin daka ga niyyar da kuka ɗauka. Ya ce yau yana kan turbarsa na niyyar da shi ma ya ɗauka ya umurce ni da in faɗa muku ba zai ja da baya ba kuma ganin yunkurin da kuka yi da kuma niyyar da ke cikin ranku. Hakika ba zai ci amanar ku ba ƙasar Nijar kuma za ta kasance kan turbar ƙasar da kuke bukata ta zama. Tun daga lokacin da sojoji suka karbi mulkin ƙasar Nijar a ranar 26 ga watan jiye, kungiyar yawo ta dinga jera hukunce-hukunce da dama a ƙasar ta Nijar a ciki har da amfani da ƙarfin soja. tun daga wannan lokacin kungiyoyi na fararen fulasa a aniyar karfafa ma sojojin kwarin gwiwa don kare hakkokin kasa da kuma martabarta kamar yadda michael zodi shugaban kungiyar tunon la federation niger ya shaida matan nan fudi ahmed kamar yadda kuka sani tun abin da ya faru a ranar 26 ga watan jiye kasarmu tana fuskantar barazana akwai matakin sai da yawo yunkurin turo sojoji su zo su kamuna yaƙi a kasarmu a game da wannan ne muka hada 'yan banga masu kula da garin a mahadar motoci domin kare al'ummarmu da fadar shugaban ƙasa. Bisa wannan manufa ne muka girka wannan tsari, kuma da zarar muka kasance a cikin yaƙi kowane ɗan ƙasa ya kamata ya ba da kanshi. Mun zaɓi wurare goma, amma wuraren matattarar motoci a yau matasa sun kewaye su suna sa ido sosai. Saboda muna tunanin ko harin da Sidiyawo ta ce za ta kawo ba ta da ƙarfin haka, amma Faransa ce take gaba. Don haka ne muka tattare hanyoyi domin ganin aniyarsu. Bayan da sojoji suka hambarar da mulkin na farar fula, an rahe wasu iyakokin na kasar. Tun daga ranar Litinin da ta gabata an sake bude iyakokin na kasar Mali. Abokin aikin mu a can ayyuru Abdullahi Amadu ya yi hira da wani mai jigilar hajji tsakanin kasashen guda biyu. Ga kuma abun da Armi Martin ya shaida mishi. An rufe bakin boda ta wajen Nijar ne aka so rufe ta. Yan Mali ba sa shigowa, mu kuma yan Nijar ban ma shiga Mali. Har ya kai inda dubaban mutane suka zo suka yi cunkoso bakin boda. Motoci ba sa shiga kuma ba sa fitowa. Kwana uku zuwa hudu boda tana rihe. Sai bayan sojojin da suka dau madafan iko sun tabbatar da ingancin kamun madafan ikon sai al'amarin ya sauya sai aka buɗe bakin iyakar a ranar litinin. Komi ya zo daidai Eh, mun ji daɗin haka da aka sake buɗe wannan boda. Motoci yanzu suna shiga suna fice ta kowane ɓangare. Lallai aka rufe boda harakokin kai da kawowa suna tsayawa cik. Sufuri shi ma tsayawa yake. jiya illahirin kristan da ke zaune a birnin kwanne sun halarci wata sallah don roƙon allah ya kawo zaman lafiya da kwanci hankali a ƙasar niger bayan juyin mulkin da sojoji suka yi pastor mutari manzo magatakarda a ƙungiyar ta kristan birnin kwanne ya ma asuman musu arzika ƙarin haske ikilizoyi duka sun haɗu guri ɗaya a iglis iran domin addu'a kwanciyar hankali da sasantuwa su wanzu a cikin ƙasar mu da ta shiga wani hali wanda yake kada gaba da yara da mata gaba ɗaya ne muka haɗu aka yi wannan addu'a sauran al'umma ya kamata gaba ɗaya shi abu in allah ya kawo shi ba shi da makawa duk abin da allah ya kawo sai a karɓa da hannu biyu kuma in aka yi addu'a kuma zai je amsa ya ba mu mafita haka muke ke kira ga al'ummar kwanni hankalin kowa ya kwanta a ci gaba da addu'a Allah zai kama fita. Hawa-hawan farashi na abinci na ci gaba da faruwa a kasar Nijar, sannan a hankali matsalar dai na shafar sauran yankunan ƙasa. Amal baza buhun shinkafa da ake saidawa jika goma da rabi, yau ya kai jika goma sha takwas da rabi. Kilon shinkafa da yake gomiya tara ya koma ɗari da sittin, kamar yadda Adamu mai kamiya ɗan kasuwa a Malaba za shi da ma asuman musa arzika bisa ga harkokin kasuwa liƙe bo da an kai ka ya ci muna mutuwa ƙwarya bon shinkafa sai ne jika goma da rabi yanzu ya koma jika goma sha takwas da rabi ka gani kenan an samu matsala yanzu talaka mai karamin karfi sha son ya zo dan kilo ne ko dan sako ne abu ya karshen sha gaskiya in dai lahin manyan yan kasuwa ne ya kamata su diba su dan tausaya saboda akwai baya mu muna kasuwanci amma akwai talaka gaskiya masu karamin karfi wani sai ga ya ne sai dai a hankali bai samu da abin da sa ga bakin shi ba saboda tsadar rayuwa da ta shigo yanzu gurbin talwa da ke jihar agadas ya dauko bayan da ruwa ya yi tasabka kamar daga bakin ƙuri'a a cikin da'ira da kuma ƙauyukan ayira wannan dai wani abun alfahari ne ga masu noman gandirin da ke kokawa da matsalar rashin ruwa a cikin rijiyoyin nasu a kwanakin da suka gabata kamar yadda amgar malam musa wakilin masu noman gandiri na ƙauyen tudun billa ya shaida ma musamman gulbin gada ya zo lalle mun ji daɗin zo shi ƙwarai saboda mu mun kai matsayin da yake gaskiya da matasan da kuwa mun firgita tun da ruwa wannan sai mun sai da kuɗi mu sha su saboda in kakka mun ga ci gefen yan ladab tudun bila zaman lan ilkinkin duk manoma wani amma ba iya wanda ke aiki duk babu ruwa gina yanzu dai lalle zafi ya samu ya kaga yanzu kana gani har an fara aiki wata murna ce daga gare mu saboda bana kamar jinkirin ruwa ne ake irin ruwan da irin kuma ya isa da shi babu ruwa to amma yanzu kuma gashi lalle an samu ruwa to halin dasa irin kuma har yau matsala ne sai dai gwamnati ya kama ma talakawa a samu in talakan nan ba a taimaka musu ba gwamnati yanzu da gulbe zuwa kirifin da ke hasin doki ruwa kuma yanzu akwai wasu manoma har sun sa tiyo cikin ruwan nan da gulbi ke tiya su jayo su fara ba garake ruwa yanzu wajen ruwa dai alhamdulillah madalla a yanzu kuma sai rahoton na musamman shaidar karya tamkar laifin aikata karya ne zagin ɓatanci ko kuma ɓata shaida laifi ne da ke cikin ɓangaren canza gaskiya Wannan laifuffuka an bayyana hukuncin su a cikin ƙudurin doka na ƙasar niger Domin sanin takamaimai manufar wannan hukuncin, Anise Karim ya yi hira da Atahir Rima Ahmed, jujuwa Agadas, ga kuma abun da ake cewa. Ayar doka mai lamba 209 ta kundin shari'a ta ayyana yanda shaidar ƙarya take shine wato tamkar canza gaskiya da gangan akan ba da wani bayani bisa rantsuwa a gaban wani kotun shari'a ko gaban wani alkali mai tambaya. Me ke ba da tabbacin an yi shaidar karya. Da farko sai an samu wani bayanin canza gaskiya shine na farko. In aka canza gaskiyar lamarin me ake ne shine sauya fuskar bayanin wato rashin faɗin gaskiyar abin da aka gani ko aka ji kuma sai an ya zan canza gaskiyar ne a yayin ba da bayani bisa rantsuwa kuma ya zan a gaban kotun shari'a ko a gaban alkalin shari'a yadda mutunan bisa saninsa ya canza gaskiyar ko ya canza maganar a gaban mahukuntan shari'a. Waɗanne ne fuskokin shaidun ƙarya? Babu fuskoki kalar shaidar ƙarya, amma doka ta zayyana jerin fuskoki ta fuskar hukuncin kan shaidar ƙarya da ta fuskanci yanayin gyaran hali ba da shaidar ƙarya a fuskar kashin gilla. Doka ta fayyace hukuntawar shaidar ƙarya a barikance. Hali na ƙarshe na shaidar ƙarya da ta shafi masu fassara. Yaya hukuncin shaidar karya yake? Ayar doka mai lamba 210 na kundin shari'a yin shaidar karya haka kawai da aka wa wani da ake tuhuma don ceton shi. Akwai hukuncin zaman kaso na shekara ɗaya zuwa uku da cin tara ta jika goma zuwa jika ɗari. An lamarin ya faru akan wanda ake wa shari'a ko wanda aka hukunta don ceton shi. Akwai hukuncin zaman kaso na shekara biyu zuwa biyar da tare jika ishirin zuwa zuwa jika ɗari biyu. Anko an mashi hukuncin fiye da shekara biyar na kaso wanda ya yi shaidar karyar zai fuskanci hukunci guda da wanda aka hukunta. Ayar doka mai lamba ɗari biyu da sha biyu. ta zayyana wanda aka gano da yin shaidar karya ta fannin kishin gilla ga wanda ake tuhuma ko wanda aka hukunta zai fuskanci kasan shekara biyu zuwa shekara biyar da tara ta jika hamsin zuwa jika ɗari uku wanda aka kama na da kason shekara goma ko fiye to wanda ya shaidar karyar zai fuskanci makamancin hukunci nan da muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai barku tare da zainab abdu dokin labarin sashen zabarmanci kuna iya sake sauran labaran a kan lamba uku biyu da biyar kyauta tare da layin airtel studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A zanda Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabalewa. tar da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. tar da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. tar da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. tar da Radio Anzuru. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.